Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkamu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin tambaya da amsa tare da ku Michael Kudisin. Shiri ne da ke zuwa muku duk mako kuma a cikinsa muke kawo muku tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana tare da amsoshinsu daidai gwargwadon iko. A cikin shirin wannan makon za mu ji amsar tambayar da ke neman sanin ko ƙasa na iya zaɓar ƙin shiga kotun duniya ko kuma watsi da sammacinta. Sai ku biyo mu. Zan bude taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da ke cewa ko me ake nufi da daurin talala menene kuma sakin talala shin me yasa ake yin su a hukumance to ta fito ne daga alhaji mai nasar nasara funtuwa to akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na abuja najeriya muhammad sani abubakar da masanin shari'a barista buhari yusuf daurin talala wani dauri da ake yi ne a bayan an gama shari'a wa wadda ya laifi wato anan ana nufin daurin bai tilasta a dole ya zauna a gidan wakafi ba akan yi ne domin dalilai kamar guda uku na ganin watakila sabon mai laifi ne ko kuma wato inda ake ajiyewa mutane ba a san a cika su da abin nan to saboda haka sai a ba da dama irin wannan a laifuffuka da ake ganin ba za su zama fitina nan gaba ba to watakila tambaya na biyu shine a ah, ko muna yin shi a nigeria e muna da shi a takaddu na shari'a da muke amfani da shi musamman administration of uh, criminal justice act wato a sashi na 311 sakun layi na biyu da kuma c ya ba da dama alkalai su yi amfani da wannan tsarin sa'annan kuma sashi na 460 sakun layi na farko na uku da na hudu sun nuna dalilai da ake amfani da su domin amfani da irin wannan tsarin to amma abin da nake so a kula da shi shine kusan nan ba ma amfani da shi sosai amma a kasashe da suka ci gaba fiye da mu a harkoki na shari'a wato kamar amerika da ingila da sauran wasu kasashe da suka yi nisa suna amfani da shi irin wannan tsarin wato kamar inda na ce barin ƙara bayani za a yanke wa mutum hukunci amma kuma ba tilas ba ne alkalin ya tun kuɗa ƙeya shi wato gidan abin wakafi ya je ya yi zama na wa'adi da aka yanke mishi a'a sai a ce an baka zuwa lokaci kaza a ga hankalinka amma fa idan ka ƙala laifi irin haka to wannan zai ta da wani laifi to kusan tambaya ta gaba tana kama na farkon inda yake cewa menene kuma sakin talala to sakin talala akwai jurisdiction wato wurare da suke amfani da shi a daban akwai wadda kamar america suna kiran shi parole wato ka taho da hankali na gari kana rike a gidan yari sai a ce to saboda wannan hankali da ka nuna da ɗabi'a na gari da sauransu a sauran abin da ya rage ba za a tilasta muka dole kai ba akwai kuma wadda akan taho wato kamar gwamnoni shugaban ƙasa da sauransu sukan yi amfani da wannan dama musamman wato alkalai to ya bambanta kasashe da dama sukan zo da shi amma an fi amfani ne da shi wani kuma yakan taho ne wato bayan wanda ke dan yari rashin lafiya da ko zai zame ya shafi sauran wanda suke zaune da shi ko kuma a rashin lafiyan ya kai ga a da shi domin ya je samu kula na abin nan ko kuma ana maganin ba zai yi nisan rayuwa ba to akan yi wannan duka to a duk dai kusan ka taɓo an so shin a tambaya ta gaba inda shi kuma yake cewa to shin me yasa ake yin su a hukumanci wasu sukan yi amfani da shi wajen rage mutanen da ke prison wato suke zaman wakafi musamman ƙasar da bata da ƙarfi na tsimi da tana. da wadda ba su da ƙarfi wajen tsaro domin a ajiye mutane da yawa a wuri ɗaya kan kawo rigingimu na tsaro da sauransu waɗansu kuma akan yi ne don a nuna wa mutane wadda suka nuna gaskiya a lokacin da ake shari'ansu to sai a sake domin a samu abin nan a nan gaba mutane su abin nan ya zama ya zama darasi wa mutane da sauransu ya kai ga yanzu ƙasar mu Najeriya ta yi kokari ta taho da wannan tsari saboda zai taimaka abubuwa da yawa zai rage wajen cinkoso da ake a gidan wakafi zai rage wajen kashewa kuɗi wajen wato shari'a da sauransu tambaya ta ƙarshe yake cewa wani lokaci ai kuma sai ka ji an ce an saki mai laifi daga gidan yari don ya je ya gyara halinsa me ake nufi da haka ya yi kama da parol wanda america suke yi an ɗaura mutum a laifi a matun da ya shigo ya nuna ɗabi'a da halayya na ba zai ƙara laifi irin wannan ba waɗansu ma idan suka shigo in suna da ilimi sai su fara koyar da mutane wasu sana'o'i da sauransu to da dama idan aka taho da irin wannan halin to hukuma takan duba ta ga to ai babu amfanin mutumin nan da ya nuna da dama a akan wannan laifi ba zai ƙara yi ba to sai a saki shi to shi yasa a koda zan nake ce muka ya kamata mu ma kasar mu muna da shiga sunan a dokoki na dubu biyu da goma sha tara ya nuna muna da damar mai amma tsakani da Allah alƙalan mu ba sa amfani da wannan damar su tafiyar da shari'u musamman wajen yankewa mutane hukunce hukunce a kotunan mu. Turan kai dai muna godiya da damar da ka ba wa sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma fatan me wannan tambaya da ma daukacin masu sauraro sun gamsu. Na gode ni ma sosai wannan dama da aka bani. La la la de marigayi Hassan Wayam kenan da fatan mai tambaya ya gamsu. To sai wannan tambayar da ta fito daga Alhaji Haruna BBY Tarbasuwa tare da Alhaji Sallanaya joga wadda ke cewa a kwanan baya ne gwamnatin Najeriya ta ce ta saka dala biliyan uku domin taimakawa darajar naira. Ta yaya wannan mataki zai taimakawa darajar kuɗin ƙasa? Waɗanne hanyoyi ne suka kamata a bi wajen ɗaga darajar kuɗin ƙasa? Don amsar wannan tambayar ga tattaunawa ta da Dr. Muhammad Ma'azu, masanin tattalin arziki a jami'ar gwamnatin tarayya ta birnin Kebbi a jihar Kebbi kenan Najeriya. Canjin kuɗi ana yin shi ne za a so kaya a wata ƙasa. Wanda, ke a Amerika in zai zo Najeriya sai kaya dole sai ya samu naira. Shi ma wanda an Najeriya in zai je Amerika dole sai ya samu dala. To abin da yasa an kai centralizing duka abin ga dala saboda dala ta zama kamar wani ma'auni na duniya. To, Najeriya da kawai take saidawa ta samu dala wanda shine kashi tasa'in na daga cikin ɗari na hanyar ta samun dala shine crude oil. To, shi wannan crude oil din ya samu ɗanyen mai eh. Mm. Mm. To, shi ne take samu in ta samo dala daga can. To, sai ta zo da ita Najeriya sai ta sai sama mutanen da za su ta yi ƙasashen waje so kaya. Sai ta anshi naira. to in ta an naira sai ta amfani da waɗannan naira nan ta yi albashi ta yi ayyukan cikin gida to mm, abin da ke determining wanda ke sa a auna nawa kuɗin ka za ka bani kai kuma in baka nawa nawa shine abin da kake in ya kasance abin da kake sauwa da kasashen waje ya fi yawa bisa ga wanda kake saidawa to darajar kuɗin ka za ta faɗi amma in ya kasance abin da kake saidawa kasashen waje ya fi yawa bisa ga wanda kake saiwa to darajar kuɗin ka za ta hau. To Najeriya wannan crude oil ne take saidawa kuma an bata izini bisa ga uh, OPEC ta saida ganga miliyan biyu da dubu ɗari uku ga mm-hmm. yini. To yanzu wannan ganga miliyan biyu da dubu ɗari uku Najeriya ba ta samun hakota saboda matsaloli da yawa. Mm. Na farko dai akwai matsala sace man kanshi. Na biyu akwai matsalan fashe bututun mai wanda ke supplying mai din can inda ake ake ake kai shi ga bakin ruwa inda ake hita da shi da kasashen waje na uku akwai tashin hankali da ake samu a wurin da ake haƙo man nan saboda masu wurin suna ganin kamar ana kwaruwar su ana samun arziki a masu basu. su to to wayannan abubuwan sai yasa yanzu Najeriya ga yini ba ta wuce haƙo kila ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari zuwa dubu ɗari biyar. To wannan ka gani. To abin da ya faru shine yanzu kaga gwamnati ta to ta yi polisi biyu. Na cire tallafi da heturu da kuma cire tallafin dalar. Tun da da gwamnati tana sayar da dalar ne a nata kasuwa sai kaga za ta yi suwa kan ɗari hudu da tamanin ko da sittin. amma a kwayan fage-fage za a sai za a sai ta kamar ɗari bakwai da wani abu hmm. to sai gwamnati ta ce a yanzu kowa ce kowa kamar yanzu zaka tafi kasuwa ka sai gishiri ita ma dalar ka je ka saya In duk inda an ka same ta a saya ita ma ta sai da nata to wannan abun ya sa gashi fetur bai da tallafi ga dala ba ta da tallafi shi yasa ga fetur ya yi ta hawa ya ta hawa ya kai ita gwamnati tana sai shi naira ɗari shida da goma sha biyar To da zaɓi ta gwamnatin sai kasance yanzu tun da dalar sake take ba dalar. Mutane suna ta neman ta suna ta neman dole farashin ta yayi ta tashi ta tashi. So kaga wannan shi ya kawo matsalolin. To yanzu tun da dalar neman ta ake yi farashin tana ta tashi. Mm. Tattalin arzikin zai kwalafsin ne heto zai kai wajen naira dubu da wani abu sannan eh, a income ba zai karu nan da nan ba mutane za su ƙara shiga cikin wahala saboda haka shi yasa quickly ita gwamnati ta tahi ta aro ko shi aro wati dala dubu uku ta injecting cikin economy saboda dalan nan ko dai bata faɗi ba to kada ta ci gaba da hawa to wannan wannan wannan kenan so abinda abinda abin nan shi ne, sincerely speaking a kan tattalin arziki ina faɗa maka ne kamar wanda kan shi na ciwo ne an ka bashi paracetamol ya sha kaga eh, an ba shi pain reliever ne ya ji sauki for some time amma har yanzu ba a yi matsala ta ba ba gano yana da sa so gaskiya wannan zai amfani ne in the short run ba wai na dindindin ba ba wai na dindindin ba to duba da cewa wannan matsalar tana shafar akasarin kasashen da ke eh, watan tasowa musamman ma a nahiyar afirka waɗanne hanyoyi ne suka kamata a bi wajen ɗaga darajar kuɗin ƙasa wato babban problem shine wanda sai an magance shi mm. mutanen kasashen afirka nan da ka gani ba su da abin da muke ce ma patriotism da nationalism watan kishin kasa kishin kasa daga rasha sai a yi pipeline ya bi kasashe bi kasashen europe yana ta supply. ko da ɗaya rana baka taba jin an ce an fashe pipeline ba to mun gode kwarai da gaske dr muhammad Ma'azin. Allah ya sa sara. Allah kai mana arziki saboda gancin gaba madadi. Haruna ujini na fada kuma gulmi na ma yana fada. Allah kai mana arziki saboda balagancin gaba madadi. Madalla wakar marigayi Haruna Uji kenan akan darajar kudin Najeriya a shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya da kake da ita ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a Gmail. Sai mun ka Shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa yaya aikin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya yake? Ƙasa na iya bijirewa ta ce ba za ta zama ba to me zai faru idan wani ya watsi da sammaci da kotun icc ta tura masa to ta fito ne daga dalhatu abdullahi daga zaria jihar kaduna tarayyar najeriya to domin samun amsar wannan tambayar na tattauna da masanin dokoki barista al abubakar wannan kotun da take magana a kan laifuka wadda ita ce kotun duniya na ƙasa da ƙasa ita ce ake kira international criminal court wannan kotun. tana Geneva, Switzerland. Alƙalanta daga ƙasashe ne mabambanta. Eh. Kuma duk ƙasar da ta sa hannu a cikin abin da ake kira treaty mm, mm. eh, na wannan kotu. Na wannan kotu ta zama memba. Don haka dokokin da aka rubuta da hukumomin da ke kan kowace ƙasa da take memba mm. zai hau kanta in dai ta sa hannu a matsayin memba. To abin da ake son a kawo ƙarshen sa na dalilin yin wannan kotun Mm. shine yadda wasu shugabannin kasashe suke haddasa yaƙe-yaƙe tsakanin mutanensu ko kuma su janyo abin da ake kira genocide da turanci wato mm. a zaɓi mutane yawwa a mutane daga ko yare ko ƙabila ko addini a mm. ce an halaka su ta hanyar amfani da ƙarfin gwamnati to duk ƙasar da ta sa hannu tana cikin memba na wannan ah, ƙungiya kuma in aka samu ƙasa ko shugabanninta da irin waɗannan laifukan ana iya gurfanar da su a masu shari'a in ya tabbata cewa sun yi laifin shari'ar yana iya zama uh, zama gidan kaso a ƙasar da ita kotun ta ga dama daga baya ana iya cewa ma mutumin ya dawo kasansu ya ci gaba da zaman kasu. in dai ƙasar tasu ta nemi haka. Amma usually suke ba da dama a zauna a inda suka zaɓa kuma yawanci ma sukan zaɓi ƙasashen turai ne. To wannan shine aikin kotun don ta katse abin da ake kira a yunkurin kare dangi da kuma irin danniyan da wasu shugabanni suke yi na cin mutunci. To ƙasa na iya bijirewa ta ce ba za ta zama mamba na wannan kotun ba? Eh, ƙasar da ta ga kamar bukatunta ba sa biya tana iya ficewa daga wannan kungiyar amma daga baya-baya akwai zargi da yawa daga ƙasashe masu tasowa cewar kotun ta fi hukunta waɗanda suke shugabanni ne na ƙasashe masu tasowa waɗanda yawancinsu ƙasashen afirka ne da kasashen asiya ta kuma yi zargin cewar manyan kasashe musamman na yammacin turai da arewacin amerika ba a hukunta su ko da an same su da laifi kasashen sun yi ta magana akan irin su tony blair sun yi ta magana akan su george bush senior da george bush junior suka ce irin waɗannan kasashe ko da ma sun yi laifuka maimakon a gurfanar da shugabanninsu mm. ba a gurfanar da su to wannan ya sa ma bisa wannan zargi an samu lokacin da afirka ta kudu ta yi wannan zargi har ta fice daga wannan kungiya. Akwai lokacin da aka so a gurfanar da William Ruto da shi da Uhuru Kenyatta. Eh, na Kenya kenan. Eh, saboda rikicin da aka taso da shi na zaben da aka yi a 2014. a 2014 um, eh, to amma suka bijire har suka yi barazanan za su fidda kasar kenya mm. saboda su suna ganin kamar ana daddanne kasashe ne waɗanda ba su da dama to duk da ba su fita ba amma akwai lokacin da afirka ta kudu ta fice daga wannan kungiya daga baya ne ta ƙara shiga to akwai ƙasar rasha ƙasar rasha ta fita saboda mabambantan ra'ayi na siyasar duniya wanda yake tsakanin rasha da yawancin manyan kasashen eh, yammacin turai da kuma yakin cacar baki da take da amerika don haka a sa hannu a takardan a kasa ƙasa tana da dama ta fice amma fice wanda ake na baya-bayan nan muna ganin kamar sun jibinci siyasa ba wai tsantsan dalilan da ya sa ta shiga ba kuma dalilan ficewan ba wani dalili ba ne illa kawai na siyasa ne wanda ya shafi siyasar duniya. To mun sha jin wasu na bijirewa a macin wannan kotu ta ICC a ce ana neman mutum a kama shi ko wani shugaba sai ka ji kuma ya bijire ya ki motsawa ballantana a kama shi. To idan wani ya bijirewa wannan sammacin wannan kotun me zai faru? ba abin da zai faru saboda kasan yawanci waɗanda dama ake sa masu ido waɗanda suke shugabannin ƙasashe ne saboda su ne ragamar soji da ragamar 'yan sanda da ragamar sauran jami'an tsaro ke hannunsu don haka in yaƙi ya faru a ƙasa ko kuma aka yi yunkurin a kawar da wata ƙabila ko mutanen da suke wani addini za ka ga zargin yana kan shugaban ƙasa ne. To, in mutum yana shugabanci a ƙasarsa, abu ne mawuyaci a ce an zo an kama shi. waƙar fati nijar kenan ba shi kenan ba barista alzubair zai ci gaba da bayani a mako mai zuwa to amma kafin nan nan shirin ya zo karshe sai kuma mako mai zuwa za mu taho muku da wani sabon shirin to yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniyan da ya haɗa mana sauti mustapha a dbc abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.